أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu albarka masu kuma tarin muhimmanci wanda a cikinsu muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu da al'ummanmu addininmu na musulunci e, darussan da suka gabata mun yi bayani kan da dama daga cikin abin da ya shahi addininmu na addinin musulunci wanda inda muka tsaya kowa ya sani cewa mun yi bayani kan muhimmancin usuluddin da bambancinsu da su da usulun mazhab ko kuma bambancinsu da su da furu'uddin to dama mun ce a yau insha Allahu ta'ala za mu yi bayani kan dalilin hankali cikin wajabcin sanin addini shi addinin musulunci kamar yadda muka ce sanin shi wajibi ne wato dole ne ɗan adam duk inda yake a duk inda ya samu kanshi ba bambanci tsakanin yaro da babba ko mace ko namiji ko tsoho ko sarmayi ko ma wace irin halitta ce kuma kowane halshe ne yake magana da shi kuma kowace kama gare shi baki ne ko fari wajibi ne ya nemi sanin addini saboda addini shi ke ba mutum damar ya tsira a wannan duniya ɗin kuma yake ba shi damar ya tsira a ran lahira saboda haka ne muka ce za mu zo da dalili na hankali wanda zai gamsar da mai sauraronmu ya san cewa addinin musulunci ya ƙumshi dalilai masu dama daga cikin dalilai akwai dalili na hankali daga cikin dalilai akwai dalili na ƙur'ani akwai dalili na ruwayoyi mun yi ishara wata wadda ta wuce wadda yana da kyau yanzu mu maimaita ta da sauri wadda muka ce zattutuka ko kuma maktabobi na zance na addini ma'ana manya-manyan malamai na addini sun kasu kashi uku ne wanda muka ce akwai imamiyya akwai mu'tazila sannan kuma akwai asha'ira muka ce a daidai ciwo ga mas'ala ɗin da muke ciki an ɗan samu kenan kasuwa biyu tsakanin wa'annan inda muka ce imamiya da ita da mu'tazila sun haɗu cikin ba da dalili na hankali wanda saɓanin asha'ira inda su sun ce dalilinsu cikin ba da mahimmancin sanin addini shine ayoyi ko ruwayoyi wanda muka ce wani aka fifitawa cikin wannan dalilan shine dalilin imamiyya da na mu'tazila me yasa kuma saboda muka ce shi sanin addini ana ba da dalili ne ga wanda bai shiga musulunci ba ga wanda bai ma san menene alakar addini ba menene addini ke ciki me yasa annabawa aka turo su bai san komai game da addini ba muka ce yana rayuwar shi ne kara zube abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya sa inda ya ga dama ya tahi ko me ya ga dama na rayuwar shi yayi ba damuwa saboda me saboda bai da alaka da addini to irin wannan mutum da wani dalili za gamsar da shi dan ya shigo addini kenan dole dalili na hankali ne zaka iya kawo mishi dan ka jawo shi shigo cikin addini alhalin idan muka koma cikin dalili na asha'ira za mu ga cewa su suna zuwa da dalili na ƙur'ani ko kuma dalili na riwayoyi to wanda bai imani da addini ba ka zo mashi da dalili na ƙur'ani ko riwayoyi kaga zai ce maka to ai wannan abin da ka yarda da shi ne ni ban yarda da shi ba kenan tun farko tun daga nan ma ba zai ma tsaya sauraron ka ba amma in ka ci dalili na hankali to dalili wanda ya gama kowa kamar da muka yi magana kowa zai iya tsaya sauraron shi to yanzu wannan dalili na hankali din a yau za mu kawo alaƙar hankali ɗin da shi mutum cikin sanin addini alaƙar hankali na mutum don mu kawo misali kenan na hankali wanda mutum zai iya lura da shi kuma ya fahimce shi misali shi ne yanzu mutumin da ya kama hanya a cikin mota zai ta wani wuri shi ne mai tuki ko kuma a'a ana jaye da shi ne idan suka kawo tsakiyar hanya a mararraban hanya a inda zai su za su tar da hanyoyi guda uku gaba gare su banda hanyar da suka hito daga cikinta to wannan lokacin mun sani cewa ƙa'ida ta tahiya ba za ka tsaya ba saboda za ka tsaye da yawa daga cikin jama'a wanda su su ma sun matsu su samu hanya su matsu su wuce suka inda suke so kada ka ɓata musu lokaci kai ma a wannan lokacin ya kamace ka ka yi ƙoƙari ka san wace hanya ce daidai ka bi saboda mi saboda kada ka bata musu lokaci saboda kuma kai ma kan lokacin ka ya ɓace kana cikin halin tahiya kada guzurin ka ya kare kada lokutanka da lokutan wa'anda kake tare da su duk su lalace a lokaci guda saboda haka nan mutum zai yi zai kokarin sanin ina ne wani lokacin ma mutum yana tambaya kahin ya hito inda yake zai tambaya ya ce da Allah wa ne ina ne hanya wadda ke kai ne wuri kaza zai yi tambaya kahin yake kaiwa wurin kahin yake isowa in kuma har ya iso kahin wuta ja ta wuce tsanwa ta bayyana za gani na ƙoƙarin tambayar na kusa gare shi in akwai wani kusa gare shi ya tambaye shi ya ce mai malam da Allah ina tambaya ne hanya wuri kaza ina ne kaga kenan mutum ya damu da ya sai saboda mi saboda yana gudun ya dauki? tsawon tahiya yana ta tahiya bai san inda zaya ba alali ya san inda ya kamata ya ta yi amma yanzu inda ya kama bai san ina ne ba saboda zai ɓace zai dogo doguwar tahiya zai sa shi ya yi dare zai sa shi ya ɓata lokaci cikin al'amuran shi ɗan guzarin da ya taho da shi ya ƙare ga gajiya ga komi cikin tsarin shi cikin nizamin shi ya lalace ka kenan wajibi ne ya sani Alali yana iya ya ki tambaya ya kama hanya ya ta tahiya Ya yi tahiya ba damuwa ya tafiye shi amma kamar yadda muka ce zai shiga cikin hali na wahala a nan ne ma hausa suke cewa sabkon tashi ba shi ne ba wai mi sanin hanya kuma suke cewa wai sanin hanya ya yi sauri sanin hanya ɗin nan mutum biyu ne guda ya san hanya guda bai sani ba to wanda bai san hanya ba ko da zai ce a bari in tashi tun da wuri in kama hanya in ta tahiya in ta tahiya to wanda yake nan har yanzu bai ma tashi daga bacci ba shi zai tashi daga baya ne amma saboda ya san hanya cikin 'yan mintoci 'yan kaɗan zai matsa kai hakenan sanin hanya yana da muhimmanci cikin rayuwa yana rage wahala yana rage da yawa daga cikin matsalolin mutane ne ma larawa suke cewa wanda yake ya ɗauki hanya bai san komi ba bai san inda zai ba la ya zai duhu sur'atul bu'di ko sur'atul mashi illa bu'da saurin tahiya bai kara mashi komi sai ma ya kara nisa daga inda zai tahiya saboda ba hanya bace ya kama ta kenan kamar dai da muka misali wannan misali ne hassas wanda mutane suna suna rayuwa da shi ma'ana suna suna suna jin shi a yau da gobe cikin rayuwarsu to a wannan lokaci kenan za mu fahimci cewa mutane sun san da menene muhimmancin sana addini idan har suka gane wanga misali din in kuma ba su gane ba za mu ƙara menene za mu gama wanga misalin da wanda don su gane mini muhimmancin sana addini Sana addini kamar tahiyya kamar irin wannan tahiya ce saboda duk lokacin da mutum ya samu shi a duniya da ni da kai dan uwana Allah ya halicce mu ne kamar muna bisa hanyar tahiyya ne tun mutum na karami yana jaririn shi har ya zama yaro ya zama ya fara girma har ya zama babba har ya yi aure bayan ya yi aure ya samu ya'ya ya fara tsoha har ya zo ya bar duniya din ya kai karshe dai inda karhin shi zai kare to inda za mu sa hankali mun san rayuwa kenan ta dan adam kamar matahiyi ne kamar wannan mai tukin mota ne wanda ya kamata a ce ya san hanya sanin hanya din kuma shi ne mutum ya shajin wasu daga cikin mutane suna cewa akwai addini ka sha gani kuma suna sallah suna azumi suna ba da zakka suna ta yi haji suna ayyuka ga sunan daban-daban ka sha ganin haka nan ko a wani addini kuma bangare da ma in na kiristoci ne shi ma kana ganin suna nasu ibadodin in yahudawa ne su ma kana ganin suna nasu ibadodin ma'ana dai ka taɓa ganin wasu waɗanda suna ma kansu da awar cewa su Allah ya aiko su ko kuma addinin Allah ne suke bi kenan mutanen da suka zamanto suna da'awa game da cewa akwai addini ka je ka tambaye su mana dami ba za ka tambaye su ba wata hanya ce kamata in bi wadda za ta kai ni ga hanya ta Allah subhanahu wata'ala ko kuma wata hanya ce za ni bi wadda za ta kai ni ga tsira ranar lahira ko kuma wace ma hanya ce za ni bi don in samu tsira a wannan duniya ɗin kuma in samu tsira a gobe ranar tashin kiyama kun ga kenan ɗan adam a wannan tahiya ɗin ta rayuwar duniya a wannan balaguro na rayuwar duniya wanda ɗan adam yake ciki shi ma lazim ne ya tambaye kanshi me ya kamata in yi ya ya kamata in rayu ya ya kamata in yi mu'amala da jama'a ya ya kamata in yi mu'amala da kaina da al'ummata ya ya kamata in ci in zauna in tafi duka wannan ɗan adam yana buƙatar ya sani su ne ƙa'idodi na hanya ma'ana hanyar nan wadda muka samu kan eh, muka samu kanmu raye a ciki muna buƙatar mu san cewa yaya ne ake tahiya don mu kai ga abin da ya kamata mu kai gare shi in ba haka nan ba to za mu kai ga doguwar tahiya kamar yadda an samu daga cikin mutane wanda sun yi ta tahiya sun yi ta rayuwa shekara da shekaru amma me ya same su babu addini sai zuwa karshen rayuwa wasu Allah ya cece su ya shiryar da su sannan zaka suna da dama suna cewa me yasa mu tambaye kanmu ba tun lokacin da ya wuce me yasa mu tambaye wa'anda suke addini ba su sanar da mu da addini suna da dama wannan rayuwar shekarun suna kilga suna kallon tsawon tahiyar da suka yi a rayuwarsu ta duniya ba tare da sun san addininsu ba ka kenan yanzu da ni da kai ɗan uwana a wannan lokaci din lalle lazim ne mu san cewa hankali na mai hankali amma wanda kuma hankalin shi yake da lahiya ba wanda hankalin shi ya gurɓace ba ya gama da sabo ya gama da wasu abubuwa wanda ba su da kyau in dai har hankalinka mai lahiya ne to lalle ɗan uwana ya kamata ka zo ka san addininka ka zo ka san ina ne ya kamata ka dosa wannan bahasin muhimmancin shi yana tattaruwa ne wani wuri inda za abinda ya kamata mu lura shine mi wani abin da ya kamata mu lura shine rayuwar ɗan adam ba wadda ake sake maimaita masa ba ne. ma'ana duk wanda muka gani sun zo wannan duniya din da sun mutu in sun tai suna dawowa ba su dawowa duk wanda ya tafi ya tafi wanda ya zo kenan ya kamata ya ɗauki hankali ya ɗauki darasi cewa ga 'yan uwana sun zo sun tafi ni yanzu daura ɗina ne ma'ana ni yanzu lokacina ne kenan ya kamata in yi ƙoƙari in yi amfani da lokacina don in samu in tsira to tunda mun san cewa rayuwar ɗan adam ba a maimaita masa ba za a ƙara bashi wata rayuwa ba ko da ya yi burin kawai a ƙara mishi a ƙara mai lokaci ma Allah yana cewa ba a ƙarawa ka gani la yasta'khirun wa la yastaqdimun sa'atan Allah ba zai ƙara wa mutum ba la yastaqdimun wa la yasta'khirun saboda haka muke tsayawa daidai wannan bahasi din saboda ƙarewar lokaci nan gaba cikin darasi na gaba za mu ƙara bayani kan wannan dalili na hankali don saboda yana da muhimmancin gaske da yawa daga cikin al'umma suna gafala daga gare shi insha Allah za mu tsaya daga nan in kamar da muka ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin